sharri ne kuma babu shakka sai an hana almajiranci waɗannan abubuwan guda biyu na san zan yi karo da malamai da 'yan al'ada amma wallahi na shirya kara talla 'yan al'ada suna ganin cewa talla wata hujja ce suke da ita saboda talauci da suka samu kansu a ciki don haka suna da dalilin su yi talla malaman bid'a masoya zuciya sun ɗaura gindin almajiranci har sun alakanta shi da karatun alkur'ani wadda wannan ƙarya ce dan har cewa suke wai babu karatun alkur'anin da zai albarka in ba a yi bara ba wannan ƙarya ce imamu hafs da al'imamu kisa'i da kalunu da warsh da ibnu kasirin su ne manya-manyan makarantan alkur'ani yau duk duniya karatunsu ake babu inda aka ce sun taɓa yin wannan bara wannan bara al'ada ce wadda bahaushe ne ya kirkiro ta babu wani dalilinta a cikin alkur'ani ko hadisi ayoyin da ake ɗaukowa lissa'ili wal maharumi ba suna magana bara ba ce irin ta wannan yawo da kwano ana ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago babu shakka sai hukuma ta tashi tsayin daka an hana wannan bara domin wannan barar ba ta da bambanci da child trafficking da ake fada a kan shi ba ta da bambanci da child labor domin yaro ne karami dan shekara biyar ko hudu za a dauka a ba malami ya je rinka a dora mishi wata bariba a ce a wuni lallai sai ya kawo kaza duk inda zai biya kawo kazan nan sai ya kawo aikin rana kenan da daddare fa shi kolo ne wato karamin almajiri ne akwai gardi gardi zai sa ido duk wani girki mai kyau da yaro ya je ya baro sai kuma ya murɗe waɗannan ɗabi'un guda biyu na rana da na dare za su tursasa yaron nan ya lalace tarbiyya ta gurɓace yau da yawa daga cikin 'yan fashi da aka kama da 'yan iska da area boys jama'a da waɗanda ake sa su suke zuwa suna kisan mutane da waɗanda ake sa su suna zuwa suna cin mutuncin mutane asalinsu almajirai ne to ai wannan aibi ne a ce mutum karatun alƙur'ani ya taho kuma ya buge da irin wannan ba yanzu ba tun da haka tana faruwa ma sai a tura mutum gabas ya tafi fataskum ko da matur karatu sai dawo muku da buri ko kura wai shine qur'anin da ya samu lallai ne sai an hana wannan lallai sai an hana talla sannan kuma wata magana wadda ita ma babu shakka na san zami karo da wasu dangin mu yan boko akan ta ita ce auren wuri lallai sai mun yi promoting auren wuri mu rinka wa ƴaƴanmu mazansu da mata auren wuri to a nan ne matsala za ta taso amma da ike ba lokaci ne na in tsaya in tantance abu ba zan yi ishara zuwa ga wata lacca ta da ne a zare na sa mata a biyu wato aure bautar ubangiji a ciki na ce ban ga dalilin da za mu rinka aurar da 'ya'yanmu ba su yi makaranta ba kuma ban ga dalilin da za mu rinka ainihin wato barin 'ya'yanmu suna makaranta ba su yi aure ba sai na ce to kaga ganganu biyu masu karo lallai dai mu aurar da 'ya'yanmu amma mu aurar da su ga waɗanda mun tabbatar da ce za su ci gaba da karatu domin muna buƙatar 'ya'yanmu su je su yi karatun wannan karatun kuma muna buƙatar maza su yi shi muna buƙatar mata su yi shi jama'a a cikin addinin musulunci babu bambanci a tsakanin namiji ko mace wajen karatu na boko ko na addini imamu malik yana da ya mai suna fatima bata wuce shekara sha shida ba amma ta haddace muwaɓa ta mahaifinta nana asma'u dan fodiyo ya rasu ya batta tana shekara uku zuwa shekara hudu amma su bella suka karantar da ita sai da ta waye gari ta zama hamshakiyar malama ta rubuta littafai sun kai guda sittin to dan menene yanzu za a ce ai aure zan yi wa yata in miji ya ga dama ya batta te karatu in bai batta ba a'a anan kana da haƙƙin ka bata wanda zai bata damar ta yi karatu domin karatun ba za ta yi dan kanta ba ne ba za ta yi dan kai ne za ta yi dan al'umma ne al'ummar mu tana buƙatar ilimi saboda haka shawarar da nake bayarwa ƴaƴan ma rinka aurar da su da wuri a nan din nan ba da jimawa ba bai wuce wata guda ba muka yi taro wani ya bamu labarin da ya firgita mu ya ce a nan gamji gate din nan wani ustazu ya ga wata yarinya ta fito da nonanta wani na tsotsan mata shi ustazu mai imani da tsoron Allah ya ce subhanallahi sai ta ce kai kana wani subhanallahi za ka yi min maganin abin da ya dame ni ne kun ga tana da bukata iyayenta kuma na da bukatar su ta yi karatu to abin da ake samun karo kenan sai a aurar da ita sai ta tafi ta ci gaba da karatun a gidan miji idan kun fahimci wannan to sai a kawo itiradi na gaba ai za a iya aurar da ita daga baya mijin ya ce bai yadda ta yi karatu ba to tun farko ya nuna ba ku zaɓa mata na gari ba tun da har za ku zaɓa mata wanda zai karya alkawari ai cewa akai wanda ya zo zai auri yar ku binciki addinin shi ku binciki ɗabi'ar shi auren wurin nan jama'a yana taimakawa wajen rashin lalacewar tarbiyya ina tsammanin daga cikin dalilin da ya yunkurar da tarayyar matan nan wajen gayyato waɗannan laccocin shine wani abun mamaki da ban tsoro da ya faru cewa ga 'yan mata 'yan shekara ashirin zuwa ashirin da 'ya'yan musulmi hausawa ko fulani sun yi aure a tsakaninsu kuma an sa su a tashoshin rediyo da talbijin da jaridu har suna alfahari da junansu mace ta auri mace me ya ja 'yan shekara ashirin ta auri 'yan shekara ashirin shine tana da algharizatul jinsiya tana da damuwa tattare da ita ya nawa ce yau za a zo aurar da ita sai baban ya ce bai shirya aurar da ita ba bai shirya aurar da ita ba shine sai ta ɗauka wa kanta mafita to daga cikin mafitar shine wannan barnar da kuka ji jama'a kwanaki mun ji labari a Kano wata an ce ta auri yan mata yanzu gashi abu ya bayyana wata ta wannan abin da ya bayyana kenan kuka san guda nawa ne yanzu suke gudanuwa yanzu kika san cewa yarki ko matar wata ce kika san cewa yarki ko mijin wata ce sannan wannan ya buɗe damar masu fatawa daga cikin 'yan shi'a akan halaccin mutu'a su ma kuma sai suka samu damar lalata 'ya'yan jama'a sai a baiwa yarinya fatawa cewa ya halatta ta auren mutu'a uwarta bata sani ba ubanta bai sani ba sai ta je tana da miji an dauki naira dubu goma an bata sai a ce aure ne ya halatta sai a buɗe a karanta mata hadisan ƙarya a ce gashi nan ya halatta sai ta aure kika sani yarki ko tana nan tana da wani gamjejen zindiki yana zina da ita da sunan ainihin auren mutu'a don an aurar da ita fati an fita daga wannan fitinar saboda haka ina ba da shawara auren wuri ga 'ya'ya maza da 'ya'ya mata amma a tsaya a fitar da tsari na mafita wanda zai kai ga cin nasara dangane da rayuwarsu ta ilimi shawara ta gaba ita ce hukumominmu su ji tsoron Allah su kafa ko kuma su raya ma'aikatu na hisba ma'aikatun hizba jama'a su ne aka fi sani da ministry for social welfare and development waɗannan su ne ma'aikatun hizba ba wai marayu kawai suke ɗibowa su reno ba waɗannan ma'aikatu su ne ma'aikatun al'amru bil ma'arufi wa nahyu anil munkar umarni da kyakkyawa da kuma ainihin hani game da mummuna don haka ina ba da shawara a samar da waɗannan irin ma'aikatu a wuraren da babu su a wuraren da suka zama akwai su kuma a yi ƙoƙari a raya su raya su ta wajen samar musu da cikakken iko abu na farko kenan da samar musu da gogaggu kuma ƙwararrun ma'aikata da kayan aiki da isassun tallafi na kuɗi wanda zai ainihin sauƙaƙe musu gudanarwa kuma a sa ido wajen yadda suke gudanar da harkokinsu jama'a kamar yadda na ce waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da na rubuto waɗanda nake so su kasance mini a matsayin muƙaddima ga wannan ainihin wato kofi na lacca wadda yake na bayar da ita ga wannan ƙungiya ta form wan. sannan sai kuma wani littafi da malamin mu a sheikh muhammad ibn ibrahim alhamdu ya rubuta wanda zan yi ƙoƙarin a cikin minti biyar ko goma in ɗan tsukuro mana wasu abubuwa daga cikin abubuwan da malamin ya faɗi dangane da at fi tarbiyatil auladi sunan littafin kenan yasa wa littafin takaitawa game da ainihin tarbiyyar yaya almazahir subulul wiqaya wal falah yace yadda al'amarin yake faruwa yaya su lalace da kuma hanyoyin da za a bi a gyara ainihin wannan irin lalacewa ko kuma gurbacewa amma wani abu da ya bani sha'awa a cikin wannan littafi ita ce wata magana wadda malamin ya ɗauko ta daga al'imamu ibn al-qayyim Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu wadda wannan maganar ibn al-qayyim ya yi ta a cikin littafin tuhfatul maudud ga ta a cikin sadara biyar yana cewa wa kan min man ashqa waladuhu mutum nawa ne ɗan shi ya lalace wa falazatu kabidihi fi dunya wal akhirah ɗan shi da yake so wanda in ya kalle shi zai yi farin ciki duniya da lahira amma dan sai ya lalace saboda me bi ihmalihi saboda ya kyale shi yayi watsi da shi baya tarbiyya shi jama'a gari zai waye wani uban zai fita gida karfe shida na asuba zai fita sadda zai dawo gida yaron ya tafi makaranta a lokacin da zai kintsa ya sake fita yawo da la'asar ba zai dawo ba sai sha ɗaya na dare yaron kuma yana islamiyya a sadda yaron zai dawo a lokacin kuma uban bai shigo ba shi yasa wata rana wani yaro ya rikita uwar shi jama'a sai da aka yi baki a cikin jama'a yaro kawai sai ce ni ba ni da uba yaro mai wayau ice shi ni da uba aka ce kai yara ice ice ni ba ni da uba aka juyin duniya ya ta maimaita kalma ya ce to ina baban nawa yake da aka bincika daga sadda yaron yake maganar zuwa wannan lokaci sai aka samu tsawon wata uku bai ga uban ba kuma gida ɗaya suke kwana shi yasa ce bai da uba ihmal eh, Allah da kanshi cewa ya yahsabul insanu an yi yutraka suda mutum so yake a bashi haka siddan jama'a ba a barin yaya haka siddan ina ɗanka ya kwana idan dare sai ka shiga ka duba kaga kowa idda ya kwanta wane ya rubda ciki ka ce gyara wane ya jefa kanshi kan wane gyara wane ya yi kaza gyara ina wane yake a ce ai bai dawo ba sai ka bincika ka rinka tafaqqudul ahwal ka rinka bincika halin da ƴaƴanka suke ciki kar ka gaya wa ƴaƴanka ka dira makarantar su kawai sai su ji cewa baban su zo yana bincike ɗauko jakan makarantar su ka duba wane ina lesson din da ake maka wane ina assignment wane ina kaza wane ina kaza wani dattijo ne wa 'ya'yan shi haka har zuwa yanzu da na sani har si graduating university 500 level haka yake musu sai ya je kowace semester sai ya je so uku so hudu su nuna mishi assignment su nuna mishi kaza su nuna mishi kaza shine ɗaya ɗan yace shi wallahi tallahi sai ma ya gudu shi wannan kuncin ya mai yawa nace ah, yon kana da gaskiya me yasa baka ji zafin a zo a bincike ka me kake yi wai ai uban ya matsa musu ya za a ce a cikin semester ɗaya uban su ya zo wurin su so hudu ya zo ya kafa kujera a kofar hostel ku fito duk da kayan ku ya binciki kaza ya binciki kaza ya binciki kaza lallai ne a rinka bincika ibn al-qayyim yake cewa wa tarku ta'dibihi iyaye da dama sun bar ƴaƴansu ba sa koya musu ladabi wa i'anatuhu ala shahawatihi iyaye da dama su suke taimakawa ƴaƴa akan abubuwan da suke sha'awa wa yaz'umu annahu yukrimuhu malam yace sai ka ji uban da yake shagwaba da yana cewa wai yana girmama dan shi ne wa qad ahanahu alhali wulakanta shi wa annahu yarhamuhu sai rinka cewa wai yana jin tausayin dan ne wa qad zalamahu a halin ya zalunce shi fa fatahu intifa'uhu bi waladihi sakamakon shagwaba dan da yayi sai ya zama yayi asarar dan bai ci moriyar dan ba wa fawwata alaihi hadduhu fi dunya wal akhirah kuma bai samu moriyar wannan da a duniya da lahira ba daga ƙarshe sai malam ya ce wa idza atabarta al fasada fil aulad idan ka lura da yadda 'ya'ya suke lalacewa da kyau ra'aita ammatahu min qibal al-aba zaka ga cewa mafi yawancin lalacewar tarbiyya ubanni suke ja iyaye maza ne suke ja abinda ibn al-qayyim ya faɗa kenan yau wannan magana jama'a ya faɗe ta shekara wajen 700 da ta wuce shekara 700 da ta wuce yar shi ce ta haihu malami ne babba wai kafin ranar suna sai ya rubuta littafi game da yadda za a yi tarbiyyar ɗa tun daga auren uwar har ɗaya shekara arba'in a cikin kwana shida ya rubuta littafin ya sa mishi tofatul maudud bi ahkamil maulud daga cikin abubuwan da malam ya ishara a cikin wancan littafi wajen samar da gyara game da gurbatuwar tarbiyya shine ka rinka bincikar wa za ka aura ke ma kuma ki rinka bincikar wane ne zai aure ki saboda cikin hadisin tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu mutumin da kuka amince da addinin shi da ɗabi'a shi in yazo zai auri yar ku ku auren mishi da ita wannan hadisi ne sahihi wanda yake bayyana mana cewa ashe waɗannan sune ne qualities su abubuwa da ake dubawa nagarta addini da nagarta halaye in har aka same su to ya cancanta to ita ma haka ake dubawa sayyidina umar yana zaune wani dattijo ya zo ya ce ɗan shi baya girmama shi wulakanta shi yake ya gama faɗin munanan maganganu a kan ɗan sai umar ya dubi ɗan ya ce ka ji abin da mahaifinka ya ce yaya kace sai ce duk abin da babana ya faɗa gaskiya ne ina rena shi ina wulakanta shi bana mutunta shi duk gaskiya ne sai umar ya ce to amma me yasa kake ubanka haka sai ce to da farko ranka ya daɗe. sadda ya tashi zai auri uwar da za ta haife ni sai je ya auro wata bama gujiya kuma tsohuwar karuwa sannan da ya haife ni bai sa min suna mai kyau ba kuma haka ya banni na girma haka siddan bai taba tarbiyata ba umar shari'a yake sai ya juya ya waiwai dattijo ya ce kai dattijo ka ji abin da dan kai ce haka ne sai ya ce gaskiya ne sai ce to ku tashi ku bani wuri kai ka wulakanta kanka sannan dan kai wulakanta ka jama'a ku rinka duban wane ne za ku aura ku mata ku kuma maza ku rinka duban wace ce za ku aura al-imamu abul aswad ad-du'ali tabi'i ne cikin almajiran sayyidina ali ya tattaro ƴaƴan shi mazan su da matan su yace ya ku ƴaƴana na girmama ku bayan haihuwar ku na girmama ku bayan kun girma haka na girmama ku tun kafin a haife ku sai suka ce lallai mun fahimci ka girmama mu daga haihuwar mu har zuwa girman mu amma yaya aka ka girmama mu kafin ka haife mu sai ce saboda na auro uwar da ike ba za a dube ta a zage ku saboda ita ba wannan shine mi'iyar shine abun gwaji ki duba mijin da in wannan in ya haifi 'ya'ya za a duba a ce ubanku kaza kai kuma ka duba za a ce uwarku kaza ka manta da kyau ka manta da kaza ki manta da kaza da kaza abinda ake duba kenan nagarta za a dubi a ce uban ƴaƴanki kaza ne ko a ce ubanku kaza ko uwarku kaza lallai a dubi waɗannan abubuwan jama'a idan muka dubi waɗannan abubuwan da na bayyana su a wannan wuri tunda mala ya nemi ishara zuwa ga kurewar lokaci za mu ga cewa tattaruwar gurɓacewar tarbiyya gaba ɗaya tana komawa ne a matakin farko tun daga aure jama'a domin aure nan ne salsalar dan adam nan ne salsalar samar da zurriya to lalle ne a tsaya a dubi harka auren nan jama'a harka auren mu ta gurbace yanzu duk sanda ka tafi MSS sun gayyace ka wata university ko shiri institution zaka yi musu lecture idan da zaka ba su dama su rubuto duk abin da ya dame su zaka ga samari za su rubuto akan magana aure yan mata ma za su rubuto akan magana aure shi yana so ita tana so to amma an ka ce to ai shikenan a zo a yi auren mana ita sai ta ce iyayenta ba za su yadda ba shi sai ce iyayen shi ba za su yadda ba kai dan me za ka yi aure ba ka gama makaranta ba ka ga me za ka yi ke dan me za ki auri wanda bai kaza ba bai kaza ba matsalolin nan ɗabi'a ce idan an hana su auren sai su bullo da kansu hanyoyin da za su huce wa kansu don haka yanzu mss gwagwarmaya muke ta da mss a tertiary institutions ba wai suna son su bullo da wani wai brother sister relationship brother sister relationship wani iri ne brother sister relationship sai wani wani mss official sai mini fassara ka san aka faɗi layi na constitution baka gane ba sai lauya yi maka fassara ko to sai na samu wani mss official na ce me kuke nufi brother sister relationship sai ce saboda 'yan mata 'yan iska da samari 'yan iska kowanne na da budurwa kowace tana da saurayi to 'yan mata mss sister suna cewa su wai waɗannan brothers ba sa zuwa hostel suna ɗan ɗauke musu kewa ana ɗan yin hira don haka wai ya kamata amir amira ce budurwar shi sakatare sakatare ya ce budurwarta to wai ba wani abu da za a yi ba ya dai zo kawai a dan aje kujera a bayan hostel a dan yi hira dan dauke mata kewa sai ni ce to ai wannan haramun ne saboda cikin hadisi annabi ya ce babu sadda namiji da mace za su kebe muharramai wato waɗanda ba muharramai ba sai ya zama na ukun su shine shedan to duk menene ya kawo haka jama'a suna da bukata ne shine suke nemo kansu hanyoyin da za su warware to babu shakka matsala aure tana daga cikin hanyar da za a duba ta sannan ina fatan matsalolin nan da na faɗo su a baya waɗanda ina fatar mai taliki zai biyo bayan sai dan sake murza mun su dan a tunasar da su waɗannan matsalolin babu shakka suna daga cikin abubuwan da ni na fahimta suka rugurguza mana tarbiyya jama'a suka mai da mu lalatattu yau sai kaga uwa tana kuka ɗanta ɗan shekara sha shida ya zama mashayi ta rasa yadda za ta yi da shi a ƙasan masar aka samu ɗaye wa uwar shi ciki zai je yayi shaye-shayen shi ya dawo uban ya rasu sai ya ga ta yi wawar kwanciya sai ya rasa yadda zai kai ran nan dai kawai sai ya samu ta ce ya haɗo mata shayi kawai da ya je sai ya sa mata maganin bacci kawai ya zo kawai sai ya biya bukata da ita wata ya kare sai ta ji jikinta ya canza yaya aka yaya aka ta rasa yadda za ta yi sai ta tafi wurin dakta aka je aka yi eh, abin nan eh, bincike aka gwada tana zuwa shi kenan sai kawai likita ya ce mata congratulations madam ina taya ki murna uwar gida ta ce lafiya ai ciki ne da ke ce ta ce kai kai ba ni son hauka kai likitancin naka dirkaniya ne ina mijina ya mutu shekara biyar za ka ce congratulations ya ce to ki je wani wurin yi miki ta je aka bincika aka bincika aka bincika ko ina ya tabbata mata haka ga test guda uku tana da su ya tabbata tana da ciki sai ta fara fakkarawa yaya abin ya faru kawai sai Allah ya mata wahayin ilhama kenan Allah ya kimsa mata anya ko ba dan nan nata bane ran nan ko sai ta saki jiki sai ta yi wawar kwanciya sai ku yi taso zai kwanta da ita sai ta tace mai shi to yanzu jama'a akwai sharrin da ya wuce a ce mace mijinta ya mutu dan ta yi mata ciki saboda bayi cikin hankalin shi mashayi ne wata hanya ta ɓacin tarbiyya jama'a a yau mutanenmu saboda samun wadata ko gasa ko lalaci ko hidima ta yawa sai a je a ɗauko wasu waɗanda ba irin mu ba marasa tarbiyya sai a ce ita ce za ta zama nani ita ce za ta zama mai renon yaro sai a aje ta a gida ita ce take kula da 'ya'yan na faɗi wannan labarin a zariya inda na ce na ga wata musiba a abuja irin haka yau yana daga cikin shirin da makiyanmu suka yi mana jama'a daga jihohi irin su plateau da nasarawa ana ɗiban kyawawa lafiyayyun 'yan mata ana tura su abuja don su je su zama house girl ko house help ba dan komi ba dan daga ƙarshe mai gidan ya zo ya neme ta haɗa baki ake sa ta ake musamman ta zo ko dubu biyu za a bata a wata ta karba ana so ta kwace gidan ne ni na ga gidan da ɗaya ta kwace mai gida ya zo yana lallabawa yana neman ta tana yin ciki ta zo ta ce mishi to oga ta yi ciki ya ce ai sai a je a zubar ta ce ta tana hauka ne ta samu cikin kuma ta zubar ya juyin duniya ta ce ba za ta zubar ba a lokacin ne waɗanda ke bayanta sai suka bayyana tunda ka yi mata ciki eh to shikenan sai ta zama matarka ta biyu kai musulmi ne dama kuna yin mata biyu Ye juyin duniya ita kuma uwar gida muka lallashe ta to wannan musiba ce musiba in ta zo ɗaukan mata mataki ake yi ta ce ai sam sai ta bar gida shikenan kun ga ta bar wa wannan arniya gida da 'ya'yanta da mijin ƙarshe dole yanzu yana nan da ita yake zaune kuma sallah ta ce ita ba musulma bace ba za ta yi sallah ba ta kuma yana nan ta haifa mishi ɗa tana nan arniya ita ce matar shi ga lauyoyi in yi magana babba ne za a buga shi a jarida za a buga shi a CNN za a kai shi internet dole ya ja baki ya shiru ita kuma waccan ta tafi tana ta haɗiya zuciya ku yi taka tsantsan wannan yana bata tarbiyyar mu yana da hadari lalle a yi taka tsantsan game da waɗannan abubuwan jama'a malam yana yi ni ishara lalle lokaci ya yi jama'a abubuwan da za mu tattauna suna da yawa amma alhamdulillahi Allah ya sa albarka to muna roƙon Allah wannan zama da aka yi Allah ya ainihin albarkace shi Allah ya ba mu lada abubuwan da muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ladan su abubuwan da muka kuskure Allah ya yafe mana muna addu'a ta musamman ga ainihin ƙungiyar Form 1 Allah ya albarkace ta Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa game da ainihin waɗannan ayyuka da ake yi amma daga ƙarshe ina son in ba da shawara shawarar da nake so zan bayar ita ce don Allah idan an samu ɓarna irin haka ta bayyana shawara farko ita ce don Allah muna kira zuwa ga 'yan jaridunmu kasirin ka saurin bayyana irin wannan don wannan abun kunyan musulmi ne ake yadawa a tashoshin watsa labarai a ce ga 'ya mai suna Aisha da ita da ainihin Khadija ko Fatima a ce wai sun yi aure kuma a sa su a jarida ko a talabijin suna magana suna alfahari 'yan jaridunmu su yi taka tsantsan akan wannan sannan alƙalanmu muna fatar in an kawo musu irin wannan abin su rinka ɗauke magana daga filin kotu su kai taccan ba su tattauna su warware ta don wannan bayyana shi kamar abin da Allah yake cewa ne la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima bayyana mugun abu ne ba shi da